سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم dukkan abin da yake cikin sammai da ƙasai na halittu yana tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba kuma yana girmama shi Allah shine mabuwayin da babu mai rinjayarsa kuma shine mai hikima a halittarsa da shari'arsa da ƙaddarawarsa